24 heures sur 24. Excellente journée à tous. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi gana masu sauraro barka mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu alhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bayanin kwamitin yaƙi da corona na shugaba Buhari ga samar da cibiyoyin gwaji yayin da na kuɗi ke karɓar akalla naira dubu arba'in kafin su gwada mutum. 'Yan siyasa a Nijar na shirin tunkarar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar tsakanin Bazum na PNDS da Usman na LDR. Shi kuma sarkin Kaltungo a jihar Gombe na sa tantance allurar rigakafin corona kafin fara aiki da ita. Muna da shirin yanayi da muhalli da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko a saurari labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. wakili na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta naɗa don ba da rahotanni kan rikicin myanmar tom andrews ya ce juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar abu ne da ba za a taɓa lamunta da shi ba wanda ke bukatar kasashen duniya su tashi su kausan suka a kai yayin wata hira da ya da murya amurka andrews ya ce wannan abu da ya faru a myanmar tamkar hari ne akan al'ummar kasar kuma san bai dace ba ya kuma kamata kasashen duniya su mai da martani da karfi amma a hankalce a da ranar litinin sojojin kasar ta miyamma suka karbe ragaman mulkin kasar suka kuma ayyana dokar ta ɓaci na tsawon shekara ɗaya tare da tsare shugaba an ansan suci da kuma shugaba yuwin mint wannan rikici ya samo asali ne bayan kwanaki da aka kwashe ana kai ruwa rana tsakanin sojojin kasar da jam'iyyar nld mai mulki wacce ta lashe zaben watan nuwamba da aka yi rundunar sojin kasar ta miyamma ta ki amincewa da sakamakon zaben inda take zargin cewa an tafka magudi wata kotu a rasha ta yankewa shugaban adawar kasar alexei navalny hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi inda ta yi buris da sukar da kasashen waje da al'umma kasar ke yi na tura dan siyasar gidan yari bisa la'akari da cewa navalny ya riga ya kwashe wata goma karkashin daurin talala a lokacin da aka tsare shi hakan na nufin zai kwashe shekara biyu da wata takwas kenan a gidan yarin ita dai kotun ta samu navalny da laifin keta dokar hukuncin jika gyara halinka daga wata shari'a da aka yanke mai a hukuncin shekarar 2014 inda yake sanar da hukumomi inda yake bayan da aka ɗauke shi ranga-ranga zuwa berlin da neman maganin gubar da aka saka masa wacce ta kusan halaka shi shi dai navalny ya sha faɗin cewa hukuncin da aka yanke masa a shekarar ta 2014 bita da kullun siyasa ne abin da ya kuma kwatanta da yunkurin hana shi yin takarar neman mukami karkashin dokar kasar ta rasha yan majalisar wakilai na bangaren democrat da ke jan ragamar yunkurin tsige tsohon shugaban amurka donald trump da lauyoyin da ke kare shi sun gabatar da bahasunsu daban-daban gabanin sauraron karar da za a yi a zauren majalisar dattawa a mako mai zuwa kan zargin tanzara mutane su yi zanga-zanga a gidan majalisar dokokin kasa a ranar 6 ga watan janairu su dai 'yan democrat a majalisar wakilai suna zargin trump ne da furta wasu kalamai waɗanda suka tanzara magoya bayan sa gabanin mamaye gidan majalisar da suka yi inda suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar da joe biden ya samu a zaben da ya kada trump wannan tarzoma dai ta yi sanadin mutuwar mutum biyar ciki har da ɗan sandan da ke tsaron gidan majalisar baya ga wasu ɗimbin mutane da suka ji raunuka daban-daban su dai lauyoyin trump sun yi watsi da wannan zargi sun kuma dasa alamar tambaya kan wannan shari'a inda suka ce ba taɓa tuhumar shugaban ƙasar da ya bar ofis ba shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu akan wata doka don fara warware tsare-tsaren da tsohon shugaba donald trump ya samar kan batun shigar baki ƙasar ciki har da batun yunkurin sake haɗa iyalan da aka raba kansu akan iyakar amurka da mexico yayin da yake rattaba hannu biden ya ce ba sabuwar doka na kirkira ba kawai ina kawar da tsare-tsaren da basu dace ba ne makonni biyu da suka gabata a cikin sawo'in farko da ya kwashe a ofis biden ya ɗauki matakin dakatar da gina katangar da trump ya sa a gina wacce za ta laƙume dala biliyan goma sha shida akan iyakar amurka sannan ya aika da wata bukata kan shigar baki zuwa majalisar dokoki inda 'yan majalisar suka jima da gaza cimma matsaya a gefe guda 'yan majalisa masu sassaucin ra'ayi da ke son a sassauta matakan karbar baki a matsayin 'yan ƙasa a gefe ɗaya kuma masu ra'ayin mazan jiya da ke ƙoƙarin hana shigar baki ƙasar ba bisa ka'ida ba shugaban da ke kula da tsare-tsaren shirya gasar wasannin olympics a tokyo ya nuna kwarin gwiwar cewa za a gudanar da gasar a wannan shekara duk da cewa ana fuskantar annobar coronavirus a cewar yushiri mori batun da ya kamata a mai da hankali a kai shine yadda za a gudanar da wasannin ba wai a rika cewa ko za a gudanar da shi ba tun dai a watan yulin bara aka tsara za a yi gasar ta olympics amma masu shirya ta suka dage ta har zuwa tsawon shekara daya yanzu a ranar 23 ga watan yulin bana aka tsara za a fara gasar. mu shiga babin rahotanni. Kwamitin yaki da cutar corona na shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato PTF a takaice ya yi ƙarin bayani kan cibiyoyin gwajin cutar na gwamnati a yayin da na kuɗi ke cajin akalla naira dubu arba'in. Dr. Muktar Mohammed na kwamitin ya amsa tambayoyin da muryar Amurka ta yi masa kan halin da ake ciki. Duk da ana yawan gwaje-gwaje, har yanzu yawan gwajinmu bai isa ba don akalla gwaje-gwajen da aka yi gaba daya ba su wuce miliyan daya da dubu dari uku ba ka duba a kan lissafin yawan mutane na najeriya gaba daya wannan bai kai kashi daya ba ma na cikin dari ƙoƙarin da ake yi shine tun da cuta ba ta da magani sai dai a ƙoƙarin kare kai kuma shine abin da ptf da shugaban ƙasa ya yi tun a lokacin da aka fara wannan abu take ƙoƙarin yanda za a yi mutane su fahimta kuma a ci gaba da kare kai sa abin kare hanci da baki ko kuma yawan wanke hannu da kuma kasancewar ba a shiga cunkoso so duk abubuwan da ake sun ta'allaka ne akan kokarin a kare cutan sannan waɗanda suka kamu da cuta kuma an yi kokari an kakkafa wurare a asibitoci an ba da magunguna an ba da kayayyaki an ba da horo ga likitoci da sauran ma'aikatan asibiti akan yadda za su gudanar da aiki to kayan maganan ɗakunan gwaji wanda aka fi sani da laboratory ɗin akwai ƙorafi da mutane ke yi so tarin yawa cewa in suka tafi neman a gwada su ana cajin su kuɗi mai yawan gaske kamar naira dubu arba'in zuwa sama to me yasa ya kai ga irin wannan matsayi maimakon a ce ana yin shi kyauta domin a gano masu ɗauke da cutar har akai da killace su ya danganta ina mutum ya je akwai wurare na hukuma wanda aka ware ana yin gwaji kyauta akwai su a kusan kowace jiha a yanzu haka mun ba da umarni cewa kowace karamar hukuma ya zama akwai wurin da aka killace na yin gwaji akalla asibiti ɗaya idan ka je na gwamnati kenan na gwamnati ƙananan asibitoci ma primary health care da general hospitals kowane jiha mun yi magana da su yawanci yawanci suna kan yin wannan watakila ba su kara sayi a ko'ina ba amma umarnin da aka ba su kenan kuma duk inda ka je a babban birni na jiha akwai akalla wuri guda ɗaya wasu ma suna da sama da haka wanda za a gwada mutane a yi musu test to banda wannan na gwamnati da ake yi kyauta to akwai kuma na kuɗi asibitocin kuɗi ko laboratories na kuɗi su ma mun ba su dama domin su gwada mutane amma babban abin da ya sa muka ma ba su dama su asibitocin kuɗi ko kuma laboratory na kuɗi shine saboda masu shigowa Najeriya waɗanda yake sun yi tafiya kuma yanzu za su shigo Najeriya. To idan ka yi tafiya ne ka zo yanda aka yi tsarin shine za ka je wurin gwaji na kuɗi domin a nan ne za a yi maka a fito da result kuma su suke bamu a wannan sakamakon ba miniya mu haɗa wurin karban kuɗi da kuma wurin da ba a karban kuɗi a wuri ɗaya ba saboda zai ba da wata kafa da za a yi wasu abubuwa da ba su dace ba shi yasa muka killace na kuɗi daban su wa'annan za su yi fasinja wanda suka yi tafiya ko wanda za su yi tafiya sannan da na gwamnati wanda yake ba a biya kyauta ne wanda yake kuma sun fi yawa muna da sama da tamanin a ƙasar nan wanda yake mutum zai je je ya gwaji a bashi sakamako ba tare da ya biya kuɗi ba ƙasa mai mutane sama da miliyan 200 kuna da wajen gwaji kawai 80 a wannan ƙasa anya ya isa? Tamanin ɗin da nake miki magana waɗanda ake yin gwaji kenan a laboratory ɗin shine inda za a sarrafa specimen da aka ɗauka a duba a ga ko akwai ko babu ba na kuɗin ba ba na kuɗi ba so wa'annan yawanci na gwamnati kuma za ga waɗannan yawanci suna state headquarters ne a nan ne ake da wa'anda aka yi wa training waɗanda suka samu horon yin wannan aiki idan ba kowa ne yake ba dr mukran muhammad na kwamitin ptf a Hausa da madina dauda a jamhuriyar nijar magoya bayan dan takarar jam'iyyar gwamnati pnds bazum muhammad da na jam'iyyar adawa ta rdr muhammad usman na shirin tunkarar zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Ga wakiliyar mutumar Abari daga Damagaram. A cewar Mamman Sale shugaban RDR canji reshen jihar Damagaram, komi dai ya kan kama na yakin neman zaɓe a nasu bangare. Muna nan mana ɗauka matakan da suka dace domin mutum kari wannan farfaganta eh, yakin neman zabe a zagayen na biyu. To lallai duka abin da ya kamata a tsara mun tsara shi kowanne yana da dabarun shi eh, ba ana wajen hudu ce ga irin dabarar da muka yi ga irin dabarar da muka yi amma dai muna nan muna shirye-shirye kuma insha Allah eh, shirin namu za mu ci gaban Allah kamar dan kokowa na yan shiga hilin kokowa ai bai raina abokin karashi eh, dole mu ɗauki duka matakan da ya kamata an tuka a yi kayan tsaye. A wannan karo matasa na gungun adawa na CAP sun tsara wani salo na yakin neman zaɓe inda za su shiga sako da lungu na cikin wannan ƙasa. ko miman mamman zai ce a nan. Matakai matakai kama abin da shahi eh, samari ko kuma matasa abin da shahi mata abin da shahi eh, ma'aikata da sauransu. To lalle su eh, matasa sun yi tsarin su na huta karkara su sa kwamiti kwamiti domin tinkarar wannan zaɓe. mu abin da za mu ci a nan lalle sun tsari abin da rage gare mu mu ja hankalin su su abu bisa kan ka'ida. su ma daga nasu waje jam'iyyar pnds tarayya a ta bakin kakakinta hafiz malam bashir batun yanzu ba suka yi wannan shiri da yake tsarin mulki mu na nijar shine wanda ake cema tsarin mulki mai ruwa biyu kuma duk inda aka ce zaɓe na shugaban ƙasa dama ana rabe a hankali ya rabu a biyu ko a wuce a zagaye na farko in an samu rinjayen da doka ta yi tanadi ko kuma a je zagaye na biyu to saboda haka kenan tun farko ma zaben da muka tashi shirya shi min shirin shi na farko a shi yakin neman zaɓe zagaye na farko in har Allah ya sa ba a samu nasara ba kuma a dawo yakin neman zaɓe na zagaye na biyu saboda haka gaba ɗaya a lokaci guda muka yi tanadin wa'annan zagaye guda biyu na neman shugabancin ƙasar Nijar da abin da ya kamata a yi tanadi mun yi tanadin shi tun zagaye na farko. Yanzu 'yan siyasa sun zage dantse kan wannan zaɓe duk da ma ana ganin yanzu ba wani armashi ne ke akwai ba sai Hafizun ya ce. E to kamar haka ne ake gani to amma ba haka ba ne mu a wajen mu bayan dai tare a shirye muke mun yi shirye-shiryen mun kimsa duk abin da ya kamata a ce an yi a yakin neman zaɓe wanda muka yi a zagaye na farko haka za mu yi shi a zagaye na biyu insha Allah. Wancan ya yi armashi a yawan 'yan takara yi mutum talatin ne wannan gamu kuma mutum biyu ne za su tsaya takara. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Sarkin Kaltungo jihar Gombe Alhaji Salim Muhammad Umar ya buƙaci gwamnatin Najeriya ta gayyaci masana kimiyyar magani don nazartar ingancin allurar rigakafin corona kafin fara aiki da ita. Sarkin na magana ne a taro da manema labaru a wata liyafa kamar yadda wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoton. Michael Tungo, injiniya Salim Muhammad Umar shine mataimakin shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Gombe. ya ce tantance sai hancin maganin corona za a shigo da su zai kawo kwanciyar hankali a zukatan 'yan kasa. yan jarida muna godiya kwarai da gaske da kuka musamman da kira namu zuwa wannan karamin gari namu na kaltungo kuma muna son mu kira gwamnatin tarayya ta kira duk masana kimiyya namu su zauna su tantance duk wata irin maganin da za su aiko da su su su gaya mana da bakin su akan wannan maganin ba ta da illa saboda mu mu samu karfin gwiwa na kada mutane mu a ji a karɓar da allura amma ba mun samu haɗin gwiwa da masana kimiyya da wajen magani ba to fa da kyar mu mu zai tasiri sai mu haɗu gwiwa gwiwa mu yi aikin na tare da su Allah da ya taimake mu mun gode shugaban kwamitin liyafar hajjiya sa'adatu sa'ad mustapha alkaban kaltungo ta bayyana 'yan jarida da cewa su ne al'ummar da suke wayar da kan mutane kan abubuwan da ke faruwa a duniya. Baba da yake masoyin 'yan jarida ne ya san muhimmancin jarida ya san muhimmancin 'yan jarida 'ya'yan shi to ya tara su ya zakulo daga sashi-sashi ya tara su saboda ya gode musu a bisa ayyukansu da suke yi na taimakawa gwamnati na taimakawa ƙasa wurin faɗakar da jama'a da faɗan abun da shine zahiri a ƙasa kuma saboda ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da ayyukansu shi yasa ya tara su ya zakulo su su ci abinci tare su yi shawari tare yan jarida mun gode mun gode allah ya kai kowa gida lafiya salamu alaikum wakiliyar gidan talabijin na abubakar rimi artv ta bayyana taron da cewa karama manema labarai ne. Ni suna na Hajiya Binta Usman. Na zo daga gidan talabijin na Ira TV. Gaskiya wannan abu ya yi kyau wanda sarki mai kaltungo ya shirya wa 'yan jarida da kuma masarautarsa ta kaltungo. Gaskiya an ci an sha duk shekara yana yi amma wannan shine zuwa na farko da cewar abubuwan da ake gaskiya kan wala yana kayata jama'a yana kuma kayata masarautar kaltungo baki daya. Wakilin gidan radiyon sashen Hausa na Jamus Al-Amin Muhammad shine gabatar da jawabin godiya a madadin wakilan kafafen yada labarai na ciki da kuma na kasashen ketare. Muna miƙa godiya ta musamman da mutunta mu da aka yi don taɓa ganin sarki da kansa ya kira 'yan jarida ya zauna da su ya ci abinci da su saboda haka muna mika godiyar mu wacce ba za ta taba misaltuwa ba in allah ya soya da akwai ayyuka da yawa da za mu yi wanda za su ƙara ɗaukaka martabar wannan gida da ma masarauta da garin baki ɗaya masu rawa da waka na kasar tangale sun gabatar da rawa da waka a wajen liyafar. Abdullahi Muhammad Murya Amurka daga Kaltungo a jihar Gombe, Najeriya. Kada a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. cikin shirin yanayi da muhalli mun karɓi bakuncin Dr. Biro Ahmad Amshi, Dr. Kacalla Lawal Gabciya da kuma Dr. Yusuf Sale. Sinadarin hydrogen wani bangare ne na sinadarin carbon dioxide wanda masana suka bayyana cewa yana taka rawa wajen gurbata yanayi. Lamarin da masanan suke gani ya kamata a kiyaye yawan wannan sinadarin a cikin muhalli. Nufi na daga cikin jihohin da ke fama da matsalar kwararowar hamada. Wanda bincike ya nuna cewa kimanin wani sashen kasar kaso 30 cikin 100 ne a kowace shekara hamada take mamayewa. Sai dai kuma Dr. Meru Ahmad Amshi, masaniya kuma kwamishinar albarkatun noma da ma'adanan ƙasa a jihar Yobin Najeriya ta ce akwai mafita har idan za a mara wa manoma baya. Ko menene take nufi da haka? Akwai guna yana fitowa su sosai a eriyan arewacin yobe kuma mun san cewa yobe tana fuskantar matsalolin hamada tana taimakawa in ta tsoro ta rufe ƙasa a rani ba za ki ga bishiya ko ɗaya ba amma sai ki ga wannan guna allah ya bada yanda zai rayu a ƙasa zai rufe ƙasa so kin ga yana ragewa ƴaƴan guna mai ne mai kyau wanda nutritionally ya fi na gyada ya fi man gyada kuma in aka fitar dabbobi ma suna amfana da banda tukan seed din ainihin wannan kokon suna nan kaman kwarya ne suna the same family dabbobi suna amfana kuma yana da kyau matuka ga dabbobi a lokacin da nake wannan ayyuka na jima ina yi muna duba abin da al'umma za su amfana kuma mu ga yaya za mu yi wasu matsaloli a rage su kamar yanzu desert encroachment yadda yake zuwa kuma mutanen dama suna yin guna ya kamata a taimaka musu ya za su yi a inganta musu wannan production na wannan guna da processing din kuma dabbobi ya za a yi su ma a ba su abinci don akwai lokatan da kwata-kwata babu abincin dabbobi to kin ga wannan da tukan nashi da abin da ya saura kaman karago ko tunkuza bayan an fidda mai da wannan na kwarya bayan duk yana taimaka kuma famas alhamdulillahi suna matukan sha'awa to kowace matakai ya kamata al'ummar duniya ta ɗauka domin kiyaye gamamar yanayi musamman maganin yadda matsalar take daɗa ta'azzara dr kacallar shi shine shugaban ma'aikatar sashen yanayi ta nijar ya kuma yi tsokaci game da wannan lamarin matakan da za mu sashi da kyau ko kuma mu gamsu da shi an mun to menene ke haddasa wanga sauyi da aka san wannan sai a koma a ga ya za a gyaro ta a ga dai yawan ga abu an samu sosoci gari shi tunda ana bayani kullum ana tambaya sosai bisa harkar menene shi sauyi yanayi kuma me yake haddasa shi na farko da zan cewa ne cikin iska da ke kewa mu wanda kuma muke lumfasa a cikin shi idan yana sinadarai iri-iri na gas gas gaskin da ake ce ma abin da aka sai da nitrate da metan wannan iskan gas ne wanda su karakteristikin su shi shine kamar yanzu in rana ya shigo nashi zafi bisa ƙasa ko ruwa haka nan sai kasa shi ma da shi kasan dole shi ma sai ya aika nashi zafi kwalitin light kin da ke zo mana da rana kasa nan take hudda lalle ba ɗaya ba na ƙasa shi ne zai shi na yake ma infrared radiation ke wannan su carbon dioxide suke na cikin iskar namu na atmosphere su suke maido mana wasu gungun wannan zafin da ya kamata ya fita ya can sama shi ne ake ce ma da hausa ake sallama a cikin shirin yanayi da muhalli sai kuma zuwa makon gobe da izinin Allah mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai bakin namu Dr. Meru Ahmad Amshi Dr. Katsina Lawal Bacciya da Dr. Yusuf Sani sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Ado. Aisha Azumi cewa wani lafiya. Garba, kawo mana shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. wato mana a farkon shafin ta cewar 'ya'yan jam'iyyar adawa na msa karkashin jagorancin shugaban kungiyar na kasa maurice kamto sun fara gudanar da wadansu tarihar su a birnin yawunde domin neman zurewa gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru wajen yadda yanzu haka aka sanya doka kan hana kungiyoyi gudanar da wata zanga-zanga ko kuma wadansu tarika a faɗin kasar jaridar lejuku ta mana cewar a garin kumba bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila yanzu dai yan bindiga sun yi awon gaba da waɗansu malaman makarantar sakandare guda biyu masu garkuwan suna bukatan malaman ne da su daina gudanar da karantar da ɗalibai domin su bijirewa dokokin da gwamnatin kasar jamhuriyar kamu ta ya musu na cewar a koma makaranta jaridar economy ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce hukumar da take kula da bangaren noman kakau a kasar jamhuriyar kamaru ta buƙaci gwamnatin kasar da ta tallafawa masu sana'ar noman farfado da su jaridar the guardian post kuma ta ce matasa a bangaren yan aware waɗanda suka ajiye makamansu kana gwamnati kuma ta yi musu alkawarin ɗaukan su ga waɗansu ayyuka a fadin ƙasar ta jamhuriyar kamaru yanzu dai sun fara nuna su kasancewar har yanzu alkawarin da gwamnatin ƙasar ta yi musu ba su gani a ƙasa ba za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar du sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar mata da matasa sun fara nuna korafinsu kan yadda gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta yi kun kula da su a yayin da ake rabon mukamai a gundumomi goma na ƙasar ta jamhuriyar kamaru kasancewa an yi amfani da su wajen gudanar da zaben a jihohi goma na kasar kuma yanzu an yi watsi da su suna bukatan gwamnatin kasar da ta yi kokari na ganin cewar su ma an shigar da su a waɗansu bangarori daban-daban domin samu su da ayyukan yi a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru mama awul garba muryar amurka daga kasar kamaru lokaci ya yi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka daga cikin matakan da ya ɗauka tun baya shigarsa ofis shugaban amurka joe biden ya mika bukatar tsawaita yarjejeniyar dakile yaɗuwar makaman nukiliya da aka ƙulla tsakanin amurka da rasha wacce ake kira start a takaice wacce har ila yau ita ce ta rage cikin yarjejeniyoyi da ke tsakanin ƙasashen biyu a dai ranar biyar ga watan nan na fabrairu wa'adin wannan matsayar da aka cimma zai kawo ƙarshe A tattaunawa ta farko da suka yi ta waya tarho, shugaba Biden da takwaran aikinsa Vladimir Putin sun zanta kan yadda kasashen biyu suke da muradin ganin an sabunta wannan yarjejeniyar suka kuma amincewa wakilan bangarorin biyu su yi maza su fara aikin tsawaitawa kafin ranar biyar ga wannan watan na Fabrairu, kamar yadda fadar White House ta faɗa a ranar 26 ga watan Janairu daga cikin kalaman da shugabannin biyu suka tattauna kwana guda bayan zantawar shugabannin daukacin 'yan majalisun dokokin rasha biyu sun kada kurin amincewa da tsawaita wannan yarjejeniyar a dai shekarar 2010 aka rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar tsakanin tsohon shugaban amurka barack obama da takwaran aikin sa na rasha a wancan lokacin Dmitry Medvedev yarjejeniyar ta takaita wa amurka da rasha mallakan makaman nukiliya 1,550 da kuma makamai masu linzami 700 sai kuma nau'in makami mai linzami na icbm da ke iya ratsa nahiyoyi da babamai 800 ga kowace ƙasa sannan matsayar har ila yau ta tanadi bari na ziyartar wuraren kera waɗannan makaman don a ga ko ana kiyaye ƙa'idoji da aka gindaya mai magana da yawun fadar white house jen paski ta faɗa a wani taron manema labarai cewar sabuwar yarjejeniyar da ake kira stad ita ce kadai ta rage wacce za ta iya dakile makaman nukiliyar rasha kuma muhimmiyar madogara ce ta samun daidaito tsakanin kasashen biyu wato amurka da rasha sakataren yada labarai a ma'aikatar tsaro ta amurka pentagon john kirby ya ce amincewa da rasha ta yi da wannan sabuwar yarjejeniyar za ta kare muradunmu da suka shafi tsaro kuma dukkan amurkawa za su kasance cikin yanayi na tsaro idan aka sabunta ta ya kara da cewar tsawaita wannan yarjejeniyar wadda za ta takaita tarin tilin makaman nukiliya har sai zuwa 2026 zai baiwa amurka da rasha lokaci da za su duba wata hanya ta dakile yaduwar makamai wanda hakan zai ƙara rage haɗarin da Amurkawa suke fuskanta. Amurka ta sa ido kan irin ƙalubale da Rasha ke haifarwa da kuma yiwuwar samun wata hanyar da za ta dakile rumbun makamai da China ta mallaka wanda ke ci gaba da ƙaruwa. Yayin ganawa da suka yi ta wayar tarho da shugaba Putin, wato baya ga batun sabunta wannan yarjejeniyar ta START, shugaba Biden ya taɓo batutuwa da dama da rasha ke yi waɗanda suke ta da jijiyar wuya daga cikinsu akwai barazanar da ƙasar ke yi wa 'yancin gashin kan da ukraine ke da shi kutse cikin rumbun bayanai da ya shafi kamfanonin amurka da ma'aikatanta yin katsalandan a zaben amurka na 2020 rahotanni da ke nuna cewar rasha na ba da tukwici don a kashe dakarun amurka a afghanistan da kuma saka guba ga shugaban 'yan adawar rasha Alexei Navalny. Shugaba Biden ya faɗa wa manema labarai cewar na lura cewa za mu iya aiki don kare muradun ƙasashenmu kamar wannan yarjejeniyar ta START mu kuma fito ƙarara mu faɗa wa rasha cewa mun damu da irin halayen da take nunawa. Wannan shine sharhin da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka na yau. masu sauraro da wanda muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni nasiru adamu da na jagoranci shirin da ke cewa mu zama lafiya alaikum. alaikum